بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرأتوا أن جرأتنا من هاج المسلم لكتاب الشيخ أبو بكر الجابر الإزاري وأن لكتاب من وأن الشيخ a aƙida da kuma ladubba da ɗabi'u da ibadoci da kuma mu'amaloli na yau da kullum a wannan littafi da babban malami shek abubakar jabir aljazari ya wallafa littafi ne wanda yake da mahimmancin gaske a wannan yammaci na uku ga watan muharram shekara ta dubu da hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ranar ɗaya watan og na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan karatu da muke gabatarwa ta fidarwa cia zaria kaduna state in ba manta ba wannan shine darasi na sittin da bakwai ko kun eh, kammala bayani game da tausayi yadda ake so mutum ya zama mai tausayi kuma a taron aljanna ma da yawa wanda za su ga aljanna mutane ne wanda zuciya su take mai abin nan sauki Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayi Allah ya ce fabi ma rahmatin min Allah min lahum saboda rahama Allah shi ya sa ka tausasa musu walau kunta na zalizal qalb inda ka kasance mai tsanani zalizal qalb mai kaushin zuciya lamfabbo min hauli da sun dare sun baka waje saboda haka ana so mutum ya zama mai tausayi mai kyautatawa kar mutum ya zama mai kaushin zuciya wasu manazarta suna cewa mutanen da suke yawan murmushi sun fi tsawon rayuwa fiye da waɗanda suke da fushi koyaushe mutum ta gan shi yadda suke cewa yana tsara gida na mutum yana muzurai iyalan shi ma suka ji karan motar shi kowa sai ya gyara zama saboda bala'i yana da kyau a ce mutum ya zama <laughs> ko ba irin wannan maza wala akwai ko ba hau da sati wani ya ban labarin baban shi haka yake shi ma da baki da yan gida karan motar shi idan suka ciwo daga nesa to kawai kowa zai yi kokari ya shiga taitaye kaga wannan ya zama bala'i maimakon ya zamanto cewa ana murna da kuma jin daɗi da zuwan sa sai ya ga an shiga cikin dama to yau kuma insha Allah za mu ci gaba da wani abu mai muhimmanci a rayuwa kuma girma a cikin ɗabi'u shine ɗabi'ar kunya A بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع في خلق الحياة المسلم عفيف حيي والحياء خلق الله إن الحياء من الإيمان والإيمان عقيدة المسلم وقوام, وقوام حياته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من من الإيمان ويقول الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وسر كون الحياء من الإيمان أن كل منهما داع إلى الخير صارف عن الشر مبعد عنه فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم ومن التفريط في الحق بالحق كما يمنع الحي كما يمنع الحيي من فعل القبيح أو قول اتقاء أو قوله اتقاء للذم والملامة والملامة إيه، والملامة والملامة وملامة والملامة ومن هنا كان الحياء خيرا ولا يأتي إلا بخير كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحياء لا يأتي إلا بخير وقوله في رواية في رواية مسلم الحياء خير كله نعم malam yake cewa almuslimu afifun hayyun ana so musulmi ya zama afifun mana ne kamewa hayyun ne kunya kunya tana nufin in ka ga wani abin ka kau da kai wal haya ukhuluqul lahu kuma ita kunya ɗabi'a ce ta muni saboda wannan ita kunya tana daga cikin imani innal haya min iman wal imanu aqibatul muslim wa qiwamu hayatihi imani kuma dama shine aqidan musulmi shine kuma abin da yake tsayawa tsayar da rayuwarsa annabi sallallahu yana cewa imani bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun ya zo a ruwaye ya bambanta wata ruwaye yace imani saba'in ne da wani abubuwa saba'in da wani abu ne ibn hibban ya kawo kusan ya yi kokari ya kirgo wannan adadi na ga a cikin littafin sani shabul iman au bil wasu sittin ko kuma sittin da wani abu ne fa afdalu ha la ilaha illallah mafifici shine la ilaha illallah ko adinaha imatatul aza an kare na ƙasa kuma shine a in ka ga wani abu a hanya ka kusa da shi walhaya wa shuba a shuba iman ita kuma kunya wani bangare ne na imani mana yi mutumin da ba shi da kunya to it means kenan sai wani bangare na imanin shi wanda ya eh, so kan mutum ya yadda ya to mutane sun siffanta ya cewa ba shi da kunya yana da kyau mutum ya zama yana da kunya yana da kawai malam ya ce waya kula alhaya imanin imanu jami'an fa in rufi ahaduhuma rufi al-akhar a wani hadisin cewa da da imani da kuma kunya tare su in aka ɗauke ɗaya to ɗayan ma za a ɗauke shi malam yake wa sirru kaunul haya'i min al-iman anna kullum minhuma da'in ila al-khairi sarifun an shari mubidun an irin da yasa kunya take daga cikin imani saboda da imani da kuma kunya dukkan su suna kiran mutum ya zuwa ga alkhairi kuma suna nisanta mutum daga shari malam ya ce fal imanu ya ba su mu'mina ala tsirin ta'ati wa tarkil ma'azi idan mutum yana da imani zai bar abubuwan da Allah ya hana zai kuma zai kuma aikata abubuwan da Allah ya ke so saboda haka imani bangare biyu ne dole sai ya kunshi aikata kyakkyawa da kuma bara mummuna shi yana daga cikin kuskure ya zamanto in mutum zai yi wa'azi kawai yi wa'azi akan aikata kyakkyawa dole sai wa'azinsa da karantarwarsa ta kunshi duka abubuwa guda biyu za ga daga cikin abin da ya sa muka samu na ƙasu na ɗabi'u da mutane da yawa za a ga da yawa an wasu malaman sun fi rakkazawa wajen umartar mutane da ayyuka kyakkyawa koya musu alwala koya musu sallah koya musu wasu abubuwan wanda za su shiga aljanna amma abubuwan kuma da Allah ya hana na ƙarya da abubuwa marasa kyau wasu da yawa ba a damu da yin su ba yanzu idan malami zai karantar da cinikayya zai koyar da kai yadda za ka ce da siyarwa amma ba zai zo ya koya maka nau'ukan cinikayya da Allah ya haramta to kaga akwai na kasu ya waje bai zama to cewa an samu balansu an samu duka ɓangarorin guda biyu ina fata mun gani malam yake cewa wal haya'u yamna sahibahu min taqsir fi shukr lil mu'min ita kuma kunya za ta hana ma'abocinta ya zama to ya ki godewa wanda ya mai abin alkhairi yadda ya kamata kuma ya tafi fi haƙƙin haq kuma zai hana ya zama to ya yi sakaci wajen bawa na haƙƙinsa كما يمنع الحي من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة كما يدكم زي هنا mutumin da yake da kunya to ba zai aikata mummuna ba sannan kuma zai nisanci abin zari wa min huna kanin hayahu khairan shi sa kunya ta cika alkhairi wala ati illa bil khair kamar saha zalika rasul sallallahu alaihi wasallam al hayahu la ati bi khair kamar yadda ya ganta daga nan sallallahu alaihi wasallam kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi a wata ruwa kuma al'aya wa kairar kullum akwai wani wucinmu eh, da muka zauna a madina wani dan ne yana ba shi wani shayi mara daɗi Kuma saboda kunya aka yi ke an sa ya sha ya kasa gaya mai ba a iya sha saboda su suna da abinci wani iri daban ina zauna ɗaki ɗaya da ɗan suna dafa abincinsu ni hawari yake shi to shi yana ba shi wani irin shayi haka ba ya son shayi amma yana jin kunshi ya gaya masa cewa ba ya son shayi eh ya zo ka yan japan yan amerika duk mun zauna da su shi yan chinawa mun zauna da su daki daya akwai hafon yin <laughs> akwai kuma matan kun eh, yaji ɗaya kuma da irin su mamin ku akwai yan john akwai inshi wanda kuma muka yi makotaka ta ɗaki irin su mountain duka wannan ya ce eh, duka sun zo a wannan ƙasashe 160 yi a makarantar mu So, duk kusan ƙasar da za ka iya tunanowa na taɓa ganin ɗan ƙasar So, su ne irin su to haka kaga kunya ce ta sa ya kasa eh ko ni ɗan kano da yake zuwa ɗakin mu lokacin ba masu gsm maka da yawa to shi matan yana da yana da waya haka za ka zo ka yi ce ka biya to in ya zo sai ce ina mashin 别人结尾突然就马上，你结尾可不下来。就另外第六个结尾就马上是吧？各位也是可不写写的把它各位，你那蛮清各位。同样的，就我们今年这么你各位，那没见完了。ونبيذ الحياء البداء والبداء فحش في القول والفعل وجفاء في الكلام والمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا إذ هذه صفات أهل النار والمسلم من أهل الجنة إن شاء الله فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين إذ كان صلى الله عليه وسلم أشد أشد حياء من العذراء في خدرها كما رأى كما روى ذلك البخاري عن أبي سعيد قال وقال فيه فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه نعم ما لن يتشون إذ الحياة البذاء kishiyar kunya يشيني albaza ما mutum ya zama yana cikin zance ba shi da kunya walbaza a fushin fil qawl wal fi'l albaza shine mutum ya zamanto yana alfashi a cikin magana saga ga annabi sallallahu alaihi sallam yana kinaya haka duk ƙur'ani gaba ɗaya ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar jima'i ko guri ɗaya ana ne yawan tukur ba kalmar jima'i ko guda ɗaya sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kinaya aula maktumun nisa amma ba kalmar jima'i wala tubashiruhunna hmm. wa ake kuna fil masajid kaga wannan ma jima'i yake nufi amma sai Allah ya amfani da wala tubashiruhunna kaga mubashara yana nufin ranguma amma kuma anan jima'i yake nufi so yana da kyau ya zamanto akwai kinaya sai dai idan ya zamanto cewa guraren da ake da bukatar a yi bayani filla-filla to babu laifi ya zamanto cewa an yi bayani filla saboda akwai wanda ba za su iya fahimta ba sai idan sun yi musu bayani filla-filla yanzu misali wani wani wani ya zo yana tambaya cewa shi tun da yake da matarsa sun yi tsaunin shekara ko shi bai taba wankan janaba ya yi zaton wankan janaba sai mutum ya yi zina sannan zai yi wankan janaba to kaga wannan sai yake nuna kenan cewa akwai wasu gurare in malamai suka zo bayani in ba a yi bayani dalla dalla ba ba zai gane ba yanzu wata mace ma yadda ta yi arba'in kawai ta kai mata ruwa ta ke shiga ban daji ba ta mata bayani ba ita kuma yar dama ba ta yi karatu ba ita kuma ta wanke jikinta ta fito ita kuma wai ta ba ta ruwa ne fari a duk sanda arba'in don cewa kan tsarki ba ta koya mata ba su akwai wuraren da akwai bukatar ya zaman cewa an yi bayani amma dai ba a so komai a dinga su da shi ɓaro-ɓaro yana da tsananin amfani wasu abubuwan ya zaman cewa ana yin kinaya na malam yake cewa ah, wal muslimu la yakunu fahishan wala fahishan wala ghalizan wala jafiyan in mutum musulmi ne ba a so ya zama mai alfasha ba a so ya zama mai kaucin zuciya fahishan da kuma fahishan e eh, kamar dai mai alfasha fahish kuma wanda yake kokarin kawo alfasha e suna da kusanci da juna sosai ala yace idza hadhihi sifatu halin nar saboda wannan sufofin yan wuta ne wani muslimu min ahli janna shi kuma musulmi dan aljanna ne insha Allah la min akhlaqihi al-baza wal jafa ba so ya zama yana albasha ko kuma ya zama mai kaushi mutum kamar bala'i ko ba ka ba haka taba ganin dariyar su ko marmashin su ko wannan idan shi da kyawar saboda fitinan ne ka gani wani kuma tsara gida ne mutane kuma ba sa son mutum mai girman kai Eh, ba na mutum mai girman kai a yake cewa wa shahidu haza qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna haka shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aljafa'u min al-iman Alhaya min al-iman afwan mana kunya tana daga cikin imani wa imanu fil janna shi kuma imani a aljanna sannan kuma wal baza'u min al-jafa wal jafa'u fil nar shi kuma alfasha yana daga cikin wauta shi kuma wannan yana cikin wauta malam ya ce duk mutumin da yake da kunya to yana koyi ne da anausar sallallahu shugaban manzanni shugaban kuma na farko da na ƙarshe idan kana sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-azra fi khidriha a nausar alaihi ya fi budurwar da aka kai ta ɗaki kamar rawa zalika al-bukhari yana hadisi amma yana amma wannan hadisi yana nufin irin yan matan da kaga yan matan yanzu duk an gama komai a chatin kaga sai Allah komai yanzu za su kammala kullawa wallahi malam wannan hadisi ya fi gaskiya yan matan da ala za ka ji yanzu ana maka fatawa cewa ko jiya ma ko jiya jiya nan ko shekaran jiya sun yi zina ko sun tattaba juna kafin su aure Ta a ya samu mai ita ta ji kunya shi har sa a samu ba shi sa nake wannan yana magana ne akan yan matan da yawwa kafin ya zama cewa an yi aure sun fita yawo tare sun dawo tare sun riga sun saba to a ka same ta da wata kunya da sun haɗu ba wani abin za ka samu normal yawwa na'am كما روى ذلك البخاري عن ابي سعيد وقال في فاذا راى شيئا يكره عرفناه في وجهه annabi sallallahu alaihi idan ya ga abin da baya so to za mu gane a fuskarsa ba zai magana ba kaga an ce ko abinci ne annabi sallallahu alaihi aka masa to bai taba aibanta abinci ba in ya mai ya ci bai mai ba kuma ya bar shi muslimu إذ يدعو إلى المحافظة على خلق الحياء في الناس وتنميته فيهم إنما يدعو إلى خير ويرشد إلى بر إذ الحياء من الإيمان والإيمان مجمع كل الفضائل وأنصر كل الخيرات وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان فدعا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى الإبقاء على الحياء في المسلم ونهى عن إزالته ولو منع صاحبه من استيفاء, من بعض حقوقه إذ ضياء ضياء بعض حقوق المرء خير له من أن ينفذ من أن يفقد الحياة الذي هو جزء, جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين ومعين خيريته ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها فوقفت على قول على قوم تسألهم عن طفلها فقال أحدهم تسأل عن ولدها وهي منتقبة فسمعته فقالت لأن لأن أزرع لأن أزرع في ولدي خير من أن أزرع في حيائي أيها الرجل وخلق الحياء هل أنك تشوى شي كنيا tana kiran musulmi ana kiran shi zuwa ya kiyaye kunya shi ne wal musulmi iz yad'u ila al muhaqazati ala khuluq al haya'i fi nas wa tanwi yake fa yana ma ila khair mana musulmi lokacin da yake kiran mutane shi zuwa ɗabi'a kunya to yana kiran mutane ne zuwa alkhairi wa yushid ila birri yana kira kuma zuwa abu mai kyau izil haya'u min iman saboda ita kunya tana daga cikin imani wal imanu majma'u kullul fada'il shi kuma imani shi ne ya tattara dukkan abubuwa masu kyau wa kullum kullul shi shine kuma tushen duk wani alkhairi wa fistahi anna rasul sallam marra bi rasul ya a kawo fil haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana yi wa abin nan dan uwansa wa'azi akan kunya faqala da'ahu sai ya ci kyale shi ya ci gaba fa innal haya'u min al iman saboda saboda ita kunya tana daga cikin imani fada abi zalika sallallahu alaihi wasallam ila al-ibqa'i fil haya fil muslim ana ba a so a ce kai ka cika kunya a san a yi wa mutum wannan abu shi ya ci gaba saboda duka alkhairi ne wani hada izalati walau mana sahibahu min istifa'i ba'd huquqi ko da kunya nan zata ta sa wasu haƙoƙin naka ba za ka samu ba إذ ذياء بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياة الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين خيريته saboda idan mutum ya rasa mutum ya rasa haƙoƙinsa to shi kuma ka alkhairi sai da ya rasa kunya saboda kunya wani ɓangare ne na imaninsa kuma abu ne wanda zai bambanta tsakanin mutum da kuma wanda ba mutum ka ce ni kamar ina bin mutum ba shi to kuma na ji kunye shi kunye shi da wasu ilu maka ina shi ina tunanin tunanin shi amma kuma ina jin kunye ina kasu magana na je kayan magana eh haka ne in dai baka yi ba ba laifi amma haƙƙin ka yi ba laifi kuma ka tambaya musamman in yana da shi tunda a nan sassan ya ce matsalar gani zulmun zulla zuwa ubatu ana taurin bashin mawadaci zalunci ne yana halatta ci mai mutunci da kuma yi mai hukuma so in ka tabbatar yana da shi sai ka yi mai magana cikin ladabi ko ka tura mai kai ina fatan mun gane yawwa na bin wani mutum bashi da ya sake aikowa zai ce wani abin sai ya ce masa ba zan ba shi ba sai ya kawo kuɗi tun da wancan sun daɗe bai kawo ba aka aika mai wancan sai ya ma ce ka a ce shi ne zai ka sai na ce ai saƙon nan naka an na fatan saƙon ka yanzu to sai ji kunya sai biya wancan ta <laughs> gane ko to wani lokacin bi ta hanyar dabara eh, shi ne ya ce warahim allahu muratan kana karfakar islaha Allah ya ji kan matar da ta rasa ɗanta fa waqafat ta qaumin tas'aluhum ala sai ta tsaya tana tambaya wasu mutane game da yaranta qala mu sai wani ya ce ka ganta tus'alu an waladiha wa hiya muntaqiba tana neman yaranta amma ta ki ta bude fuskarta fa sani atu sai ta ji fakalar sai ta ce la an uzra fi waladi khairul li min an uzra fi hayati ayyuhar rajul shine take cewa ita gara ta samu matsala akan yaranta ta samu matsala akan kunyarta خلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فلم يمنع فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والله لو سرقت فلانا لقطعت يدها نعم يتي أما fa ita ɗabi'a ta kunya ba za ta hana mutum kuma ya faɗi gaskiya ko kuma ya nemi ilimi ko ya umarni da kyakkyawa ko ya hani da mummuna ba shine ya ce akwai lokacin da usama bin zai lokacin da ya suna wata ke sata almakuzuniya ta yi sata ya ka je ƙwarisha suka ce yanzu a nemi alfarma ta a yanke mata hannu suka ce kuma in za a nemi alfarman nan ta je a nemi alfarma wajen usama bin zai saboda ɗan ne lan annabi sallallahu alaihi wasallam aka je usama ya je waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi yace a tashkofiya dibin hudulillahi yanzu kana neman alfarma ne a haddi daga cikin haddodin Allah hmm. wallahi lau sarafat fatima haka zuwa wata ruwa hmm. inda fatima za ta ta laka to ya da hada na yanke hannunta hmm. eh haka ya zuwa ma wasu ruwa ya bayyana eh. akwai gurin da ya ce wallahi lau sarafat fatima bintu muhammad dan ta kan ma ba ma wai wannan bai ka gani to wannan kaga kunya ba ta hana ba to kaga yanzu daga cikin abin da yake cutar da mu shine a ce wane ya ci rashawa ko ya laifi amma da shi aka yaƙi neman zaɓe saboda haka bai kamata ka taɓa shi ba da dukiyar shi aka taimaka kaga duk wannan bai ba yawwa kaga duk wannan yana daga cikin kurakurai yana daga cikin abin da ake so shugaba ya tattaka zalimai sannan kuma ya yi ba sani ba sabo kada kunya ta hana shi wannan to kaga daga cikin in ka duba za a ga hatta yaƙin cin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi ana za a ga ana zaɓa idan kana jam'iyyar ta take mulki a jiha ka ko a ƙasa ba za a taɓa ka ba za ma iya zuwa kotu a ce an yaƙi maka tsawon kuma kana jam'iyyar adawa sai ka samu matsala kaga duk wannan ba a cikin kunya ولم نعم. نعم. يمنع الحياء ولم يمنع الحياء أم, أم سليم الأنصارية أن تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه الحياء نعم إذا رأت الماء وخطب عمر مرة فعرض لغلام فعرض لغلاء المهور فقالت له امرأة أيعطينا, أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر ألم يقل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا كل الناس أفقه منك يا عمر كما خطب مرة في المسلمين وعليه ثوبان فأمر بالسمع والطاعة فنطق أحد المسلمين قائلا فلا سمع ولا طاعة يا عمر عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد فنادى عمر بأعلى صوته يا عبد الله بن عمر فأجاب ولده لبيك أبتاه فقال له أنشدك الله أليس أحد ثوبي هو ثوبك أعطيتنيه قال بلى والله فقال الرجل الآن نسمع ونطيع يا عمر فانظر كيف لم يمنع الحياء الرجل أن يقول ولا أن يقول ولا عمر أن يعترف نعم malam yake cewa ɗabi'ar kunya ba ta hana faɗan gaskiya kamar yadda aka rawaito daga wani musulmi da za ta yi wa annabi sallallahu tambaya game da mafarki sai ta ce inna Allah la yastahi min fa hal ala mar'ati min ghusl idza hiya hatalamat hmm. shin mace za ta yi wanka idan ta yi mafarki shine dalilin da ya sa a baya muka yi shimfiɗa da cewa akwai guraren da za a iya ɗauke kunya a yi bayani a iya ɗauke kunya a yi bayani za a ga mutane da yawa yanzu ma alamai a islamiyya in aka musu tambaya game da mani da mazi da wadi ba su iya bayani ba ka ganin sun yi bayani kamar za a ce su ne iska ne to wannan sai ya sa sai su sakaya wannan ta su kuma sai ya sa ba za a fahimta ba saboda haka fa ya ƙulu lana rasul walam yam na ahul haya sai Allah sallallahu alaihi bai ji kunya ta bace ce na'am izara'atil ma ita ga mani a wani ko ya faɗi sunan mani ma zai ga akwai rashin kunya wa tsaba umar da fa arada li balil mughur akwai sannan na umar ya yi hudu ba sai magana akan tsadar sadaki ce zai halatta duk wanda zai aure ya wuce sadakin da annabi sallallahu alaihi yake bayarwa ba nawa ne sadakin da yake bayarwa a'a to dina ai wa ne ki akan ki nawa ne sadakin annabi sallallahu alaihi zai aure mata baya wuce haka nawa ne ya zo na na Aisha isna ashara ukiya wa nash nawa ne ukiya daya dirhami na duk uqiya ɗaya dirhami nawa ne ukiya nawa ce take wajen ta zakka eh mana sosai ukiya ukiya nawa ke ake zakka da ita an dawo bangaren kaddara zakka da azurfa ukiya nawa ce ukiya biya to birane nawa ne yake wadda ta zakka na ɗari biyu to sai zama duk ukiya ɗaya nawa ce kenan arba'in to duk ukiya ɗaya arba'in shi kuma nan shi ne nufin ukiya to kaga idan ka lissafa zai zama na wasu Na. na'am iya sha biyu da rabi nawa kenan dirhami ɗari to shi sai na umar sai ya yi hudu ba ya ce kan wanda ya wuce wannan saboda anau sosalan baya wucewa shi ne wata majalisai ta ta yi ta ce haba umar إذا الله سبحانه وتعالى سورة النساء وآتيتم إهداهن كنطارا kuma kuka ba ɗaya daga كنطارا su kintsaran mana dukiya mai yawa sai ya kintsara Allah bai kai ba za ka kai ka kai malam yake falam yamna hal hayau an tudashi an haƙƙin kani a ita kunya bata hana ta ta kara matanta ba walam yamna umar an yakuna mutazirin shi kuma umar kunya bata hana shi ba ya ba da uzuri ya ce kullum na tsafkahu min ka yawo ma in mutane sun fi fahimta addini ya kai wa ma kama ka tsama marratar fil musulmi akwai lokacin da aka raba ganima sai wa musulmai hudu ba kwanan sauban ya sa tufa guda biyu fa mara bi sani wa sa'a ce kowa ya dinga ji ya kuma yi biyayya fana tsaka tsaka ahadul musulmi sai ɗaya daga cikin musulmai ya yi magana sai ya ce la sama wala tsaya umar ya ce kai umar ba za mu ji ko kuma ba za mu bu ba alaika sauban wa alaina sobun wahid yanzu kana da mu da sobo wa tsa'a hmm. kai ka sa tufa biyu mu kuma tufa ɗaya ne da mu hmm. sai na umar tun da ciki da gaskiya ko hmm. ga ba ta mu da shi da umar ji ala sauki sai na umar ne kira da karfi sai abdullahi bin ina abdullahi dan umar sai ya amsa masa sai ce dan Allah wannan tufan da na sa ba kai ka bani daya ba sai ce ni sai mutum ya ce ci gaba da hudu bayan za mu saurari to ku duba irin shugabanni ba. yanzu wani shi kadai ya sace biliyan tamanin ya kara ma biliyan hamsin ya sace kudaden da ya ishi mutum miliyan ɗaya su daɗe suna rayuwa to shi kuma wannan fa riga ce kawai suka yi kokonto ba ma riga ba kawai mayafi ina an ce so ba ɗaya ɗaura ɗaya a yafa shi ne ragowar mutane an rarraba musu ɗaya shi kuma fa halifa ne to shi zara gane cewa shugabanci yanzu akwai halaka talakawa sun ce keke da kuɗinsu su suna hawa sai kuma kana shugaba kana da manya manyan tufafai guda sha uku da kudin su to shi wannan fa kowa haƙƙinsa ne aka rarraba kuma baya sana'a komai kawai yana yana yana kula da shugar shu nan mutane ne to amma kawai saboda an gan shi da tufa biyu shi mutumin da ya mai inkari bai da tabbas shi sai na umar da kuɗin shi ya siya shin ya aka yi wani ne ya ɓace a ba zai saurare shi ba gaskiya ta kuke gani shi a mu da suke sata kuɗi inda muna musa haka amma zai sace ku idan ya zo yin kamfen kuma ya ya raba muku taliya ku sake zaben shi in kun sake zaben shi ya gida a abuja ya tare ba ku fara ganin shi mm. ne mamaki wani ɗan majalisa da na gan shi kwanaki a daurin aure da idan zai zo garin su da asuba yake zuwa da daddare sai wajen sha da yanzu kafin a kiran sallah a salati yake fita amma nan tun da ya sauka daga mulkin sai muka haɗu da shi muka gaisa na gaisa ana ta gaisa da mutane wala tsawon shekara takwas ɗin da ya ba ka taɓa ganin shi ba to wannan ma yana daga cikin virus da kuma rashin tsari na ƙasa kamata a ce duk wanda yake house of rep ko ko sanata in dai aikin ake so a yi sosai to gidan shi ya zama a mazaɓar shi tunda wakili ne ai zai ga matsalolinsu ne zai faɗa kama za a misali kuna da house of gidan shi yana abuja baya zuwa garin sai bayan watanni ya zai san ku. to shi yasa za ka ga shi yasa kutu kutu ba su da amfani shi yasa wani sai ya yi shekara hudu bai taba kawo moshi ko daya ba kuma ba abin mamaki ba ne tunda shi bai zauna bai ma san komai a gurin ba in ya samu kuɗin da ya samu ya tattara aka ba shi na constituency allowance sai ya raba wa 'yan siyasa shi kenan ko kuma in ya zo ya dan samu buhun taki ya rarraba muku ya so muku yaji ya rarraba da sake zaɓe shi ne ba ku san abin da kuke ba to saboda haka a takaice yanzu dai ku duba ku ga wannan dina umar sai da ya mai sai da ya mai bayani sannan ya ce ci gaba da jin wa'azi Allah mutane ne ba su san yanci kan malam jafar Allah ya masa rahama kaga ci gaban da aka samu yanzu ma shi bai rike shi ba tunda yanzu ya cika ya shiga shekara ta goma sha shida a kabari amma yana yawan maimaita a wa'azin sai ce a ka'idar constitution idan kashi biyu na waɗanda suka zaɓe ka suka ce sun janye ƙuri'arsu to dole ka dawo eh haka ya sha faɗin wannan ya sha faɗa mana wannan hawa abin ya za ka ce ba zai yiwu ba mutane su samu rajista ko a rubuta sunan shi Sinus" ya janye ƙuri'a ta ya ba dole ya dawo amma mutane ma makwaɗaita ne na'am wal muslim wal muslimu kama yastahi من الخلق كما يستحي من نعم. الخلق فلا يكشف لهم من الخلق كما يستحي من الخلق فلا يكشف لهم عورة, ولا يقصر في حق وجب لهم عليه ولا ينكر معروفا أدوه إليه لا يقاطبهم بسوء ولا يجاد يشبههم بمكروه فهو يستحي من الخالق فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته وذلك لما يرى من قدرته عليه وعلمه به متمثلا قول ابن مسعود استحيوا من الله حق الحياة فاحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى واذكروا الموت والبلاء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه من الناس نعم malam yake cewa kamar yadda ya waje mutum ya ji kunya a abin halitta ma'ana mutum ya ji kunyar mutane to haka ya waje bai ji kunyar Allah kamar yadda yanzu ba za ka iya buɗe al'aurar ka wani ya gani ba kuma ba za ka gaya wa mutane bakan magana ba ba za ka yi abubuwan da ba su dace wato haka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya waje bai ji kunyin shi yace mutamassil qawl abul mas'ud yayi amfani da magana ibn mas'ud istahu yumin Allah haqqal haya ku ji kunya Allah hakikanin kunya fa fa zura'a wa ma mawa'a. ku kiyaye kai da abin da ya kunsa wal batna wa ma hawa wa fahfazu ra'sa wa ma wa'a ku kiyaye kai da abin da ya kiyaye mana abin da ya haddace wal batna wa ma hawa da kuma ciki da abin da ya kunsa uskurul maut wal bila kuma ku dinga tuna mutuwa wal bila da kuma yadda kowa zai riddige wa qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma fada nan sallallahu alaihi wasallam Allahu haqqan an yastahya minhu minan nas Allah shi ya fi cancanta a ji kunyar tafiye da mutane akwai wani mutum da ya zo wajen ibrahim bin adahama ya ce da ibrahim bin adahama yana so zai saba wa Allah ibrahim bin adahama ya ce ba matsala zan ba ka izinin ka saba wa Allah amma akwai shauɗa guda biyar na farko ya ce masa idan za ka saba wa Allah to ka daina cin alhudu shi sai saurayin ya ce ba yanzu akwai wani abu da mutum zai ci a duniya wanda ba bane ya kawo shi sai ce to kai yanzu ba za ka ji kunyar ka saba wa Allah kuma ka ci arzikin shi ba sai ce sharaɗi na biyu idan za ka saba wa Allah to ka fita daga ƙasar da ya halitta sai ce haba yanzu akwai wata ƙasa wacce Allah su akwai wani guri da mutum zai ci wanda ba Allah bane ya halicce shi sai ce to kai yanzu ba za ka ji kunyar ka saba Allah kasar da ya halitta ba sai sauran ya shi sai ce na uku idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka sai sauran ya ce ai ba wani abu da yake ya ga Allah sai ce to kai yanzu ba za ka ji kunyar ka saba wa Allah alhalin yana ganin ka ba sai ce na hudu idan ka saba wa Allah to ranar alkiyama aka zo za a tafi da kai ko ta kace kai ba za ka ba aljanna za Ya ce ai mala'iku su fi ƙarfi na ce na biyar idan ka saba wa Allah to idan aka kawo ma ka ka ranar alkiyama ka ce ba kai ka aikata su sauran ya fice da kuka yana cewa ai ran kira mun ta ce mana ai akwai manya-manyan mala'iku akwai mala'iku waɗanda ke rubuta komai so kaga in mutum yana nazari kamar yadda yanzu in za ka fito daga gida kila a gida kana zaune da gajeren wando ko kuma a gida kana zaune da yagaggiyar riga amma in za ka fito za ka ɗan gyaggyara ka ɗan shishafa mai a bakin ka dan ka ga ya bushe ka ɗan gyaggyara ka inda kwantsa ko wani abu to yana da kyau mutum ya sani cewa abubuwan da yake marasa kyau su ma Allah wata wataala yana ganin su kuma za a sa maka shi ana kyama ya Allah yake cewa wa kullum insani ala zamna wa tsa'ira wa fi uluki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura so yana da tsananin amfani mutum in iya bakin kokarin sa wajen ya ga ya kiyaye akwai a uh, littafin da muka wallafa na ƙa'idojin mu'amala da mutane wanda littafi ne wanda ya ƙunshi ƙa'idoji guda talatin da biyar yadda mutum zai yi mu'amala da mutane a ciki akwai abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan darasin namu na satin da ya wuce da kuma wannan daga cikin ƙa'idojin da suke da alaƙa da wannan akwai ƙa'ida ta biyu tana cewa mutane ba sa san wanda zai yi musu nasiha a bayyane shi ma yana daga cikin cikin kunya in mutum ya abu a waye shi gefe a yi mai nasiha zai fi fa'anta sannan akwai kauda kai daga kurakuran juna yana daɗaɗa mu'amala in mutum ya wani abu na kuskure sai ka kauda da kai musamman in mutum yana da wasu alkhaira za ga wasu mutanen in mutum ko da mutum yana da alkhairai da yawa to in ya kuskure guda ɗaya to sai su kwande mai ɗinsa inda Allah zai mana irin wannan mu'amalar mu ma ba za mu sha ba a gani alar kabiru yanzu maki nawa mutum yake bukata ya shiga aljanna a ɗari bayan hamsin da ɗigo ɗaya bayan rahama Allah hamsin da ɗigo ɗaya mana koya kauce rabi to su ma mutane yana daga cikin kunya in dai mutum ya ɗan ɗara koyaya ya ɗara rabi alkhairinsa to kai mu'amala da shi yabon mutane a kan abin da suka iya ko da mutum mutumin banza ne kashi casa'in da biyar to inda akwai wasu gurare biyar da yake da alkai to yana da kyau ka dinga maimaita maka wannan eh tausasa wa mutane halin manzan tsira ne yana daga cikin kunya shine kyautata wa mutum juna zato tsaga yanzu wani lokacin idan aka ga mutum ko da da ah, aka ga mutum wani lokacin ko wannan yake yi a ko mota ya canza ko sai yana wani harka ne mara kyau ba san inda yake samun kuɗi ba ɗaya daga cikin magabata yana cewa an da ga giya a gemun ɗan uwan shi to da ya ce zuba mai giya a amma ba zai ba zai ce shaye ba e cikin kalmomi masu cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda su ma suna da alaƙa da darasin wannan satin da na baya a cikin littafin ka'idojin mu'amala da mutane shi ne mutum zai yi magana da mutane ya guji kalmomi masu harshen damu mana duk kalmar da ka san tana da ma'ana sama da guda ɗaya ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to in za ka yi magana da mutane ka kai amfani yanzu mai ma'anar ƙaho na ka ce da mutum ƙaho ala halitta barista a ah, <laughs> yanzu a ce wani ƙaho ne kamar ce malam A'a, ya kamata ba ya san wannan ko yara za a je kotu wani ya kawo kara da hausa malamin aka ce wani kahu ne yawwa yana da rowa kaga wannan ma'ana ta ɗaya kenan mana aka ce ƙaho saboda idan ka kalli ƙaho ba nama ba abin da za ka fara. so idan ka ce da mutum ƙaho kana nufin marowaci to ko ta ma'ana kuma ta daban ta ƙaho me ma'anar ƙaho kuma a gefe na'am ya shuka wake a shuka me ne ɗaya ma na kawo ɗin kace mai kyau yanzu wannan da ya yi wannan da ya yi waka ya ce kawo namijin da sai kashi guda jarumi to yana daga saboda haka ana amfani da kalmar kaho a matsayin jarumi ana amfani da shi kuma a matsayin marowaci to idan ka ce da mutum kaho kowace daga cikin kalmomin to yana ɗauka Sudan haka kwata-kwata bai kamata ka yi amfani da kalmar kawo ga wani mutum ba tunda shi ɗan zai iya ko da kai jarumin kake yake zai iya nuna masa wancan duk wanda baya so a zage shi kai ya zage wani shi ma yana daga cikin kunya duk wata kalma da ka san ta aibantawa ce karka faɗa wa mutum cikin abubuwa na kunya shine kowa in za ka yi mu'amala da shi ka yi mu'amala da shi gwargwadon matsayin shi kakkayi kakkayi bako ba sarake kudan gidan sarauta ka zo ka mai shimfiɗa a zauren gidanka ka ga ka ajiye shi a matsayin shi ba yana da kyau kowa ya zamanto an ajiye shi a wurinsa yana daga cikin halin kunya shine mutane ba sa kan wanda yake baya manta aibin shi matarka jama'a ka ce ba rama haka kika yi sati biyu da ya wuce ma na kika kai mu ruwan wanka amma ki kamanta rannan ma da kika je unguwa ba ki dawo da wuri ba so mutane suna son duk abin da ya wuce ya zamanto ya wuce kamar da muka ishara ɗazu adalci wannan gaskiya muhimmi ne sosai a mu'amala shi ma hali ne na kunya mana in mutum yana da matsala da kana da matsala da shi in aka zo ana faɗan alkhairin ka kakka su wannan alkhairin ka yadda ka tabbatar da shi kamar yadda ka ga Allah subhanahu wata'ala cikin da yake aiban ku hudawa amma da ya zo ya ce su kawa a suratu ali imran ya ce ba duka suka taru suka zama ɗaya ba aka zo musulmi ya yi sata aka so a kala wa yahudi a nan sassan da yake bai san gaibu ba ya yi kokari ya kusa ya bu bayan su Allah ya saukar da ayoyi yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam nisa'i ko inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi kuma bainan nas bima araka Allah mun saukan maka da littafi ne da gaskiya dan ya zamanto cewa kana yi wa mutane hukunci da gaskiya don haka kada ka zama mai kariya ga waɗanda suke da ha'inci eh, yana daga ciki shi ne mutum ya da yayya. shi ma nau'i ne na kunya wani mutum aka ce masa kai ne yasa ba kwa samun sabani da mutane ku taɓa ganin kun saba da mutane bai ta yi in muna magana da mutum da abin da ya fara ana cewa abin da ya faɗa gaskiya ne haka sai mutumin ya ce tun in dai haka ne kai kana da matsala ce kai ma abin da ka da gaskiya ne abubuwa na kunya shi ne rashin shiga kyara ba shanu mana mutum ya zamanto baya shiga harkokin da ba ruwan shi kamar yadda a nan sosai mai yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya zamanto yana barin abin da ba ruwansa eh, imam malik ya ce duk mutumin da yake so ya zama ya samu ilimi mai amfani to sai ya dinga barin abin da yake babu ruwansa cikin abubuwa na kunya shine mutum ya dinga zama ya dinga cikin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da kunya shine uh, uh, ya zamanto cewa mutum uh, ya zamanto mutum yana goge wa mutane ana yin mutane kama abu na alkhairi ta ce ka yana daga cikin nau'i na kunya mutum zai ji daɗi sai kuma zabara Allah ya ba mu dace insha Allah za a saba kowa duk wanda ya zo darasin nan za a raba masa wannan littafin mala a raba da ke wasu a kawo wasu abu lallai in mutum ya karanta sha Allah zai rage masa matsaloli masu yawa tsakanin su da mutane Allah ya ba mu da cewa Thank you. tsara mutum na ba ne a guda wani zai in babu sai ka duba in ba ka samu a baya ba mai tambayar ka? mana a kan ne san kuma ka da abokai guda biyu dukkan jikin masu shan taba ne ɗaya yana ganin ka yana yana ganin ka sai yadda ya tashi da kafa shi ko ɗaya da yadda bai ci gaba da shi haka yau gaba da gaba da gaba ya ci gaba da shi to a cikin cikin su wannan fi da kuma wanda ya take din shi akwai alama wanda ya ganka ya ki na sha ko dai baya jin nauyi ko kuma ya daɗe yana shan taba ka san mutum ya saba da zunubi to wannan zunubin zai mai tasiri a zuciya shi so in mutum ya yi zunubi guda ɗaya za a mai ɗigo in ya ƙara yi za a mai ɗigo daga nan kuma daga baya zai zamanto cewa gaba ɗaya zuciyar tashi sai ta zamanto cewa kuma tarihi haka ya zo a cikin hadisi in mutum ya yi zunubi za a mai ɗigo baki a yi laɓa yana da in mutum ya yi zunubi za a mai ɗigo in ya ƙara wani zunubin za a mai wani ɗigo in kuma ya ƙara yin wani zunubin za a mai wani uban so idan zuciyar ta rini ba zai gan shi shi za a ga wani in ya goge mace zai yi istighfari wani kuma wani shi kuma yanzu zai iya runguma mace ma a gabanka ba zai yi istighfari ba to duka bambancin su shine zunubi in mutum ya zamanto cewa zunubin ya zama masa jiki to kwata-kwata idan ya yi zai yi zai su komai ba ina ka gani eh. kawa ina ɗaluta kawa ɗaluta ne su to Allah ya ba mu dacewa cewa ta ƙarshe za mu dace Ibrahim bin hmm. shi Ibrahim bin Adama. ɗaya ne daga cikin salihan bayi magabata ne bin Allah ya bamu da ya sai mun hada darasi na hamsin da tabbas a lokacin da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh